Ƙungiyar makiyaya Fulani ta Najeriya Meti Allah ta yi kira ga manoma da makiyaya da su zauna lafiya da juna. Mataimakin shugaban ƙungiyar ta ƙasa reshen jihar Oyo, Alhaji Ibrahim Abubakar da aka fi sani da suna Alhaji Jijjine ya yi wannan kiran a garin Igboho da ke cikin ƙaramar hukumar Orelekwai a jihar ta Oyo jin kaɗan da kammala bukukuwan sallah da Fulani ke yi shekara-shekara. Ina kira ga manoma da makiyaya su haɗa kai su ɗai uba ɗaya ne saboda tashin hankali tsakanin su bai da wani amfani idan makiyayi ya yi banna kar a ce za a ɗauki doka a hannu a kira sa a zo a zauna a yi sulhu a fahimci abin da ke tafiya a ciki kashi kuma in Allah ya sa manomi ya samu wani muskila tsakanin kamar da makiyayi to kar ya ɗauki doka a hannu don Allah don annabi ya nemi shagabanni na filani ko arko-arko, ko ciyaman na yadda Allah ko wani dai wakamancin dai dan memba na yadda Allah don Allah don annabi a zauna a yi sulhu a samu zaman lafiya ina so mu yi magana akan hawa yau ku sa ɗiyanku makaranta ku tabbatar da ɗiyanku sun ilmantu saboda Allah zamani ya canza wanda ke tafiya ba ta sai da ilimi. Alhaji Jijji mataimakin shugaban kungiyar Miyeti Allah ta ƙasa reshen jihar Oyo kenan shi ko Alhaji Umaru Babuga tinku Budon Alhaji shugaban kungiyar matasa masu saye da sayar da shanu a jihohin kudu maso yammacin Najeriya cewa yayi. Ina kira zuwa ga yaran mu matasa Fulani don mutum ya ga wanda bai yarda da shi ba ko cikin daji ko ko ina kada yarda ya sai sanuwa kuna samun matsaloli a game da sayan shanu sata wani lokaci wasu sukan sa kwadai a su don suka gawo wani ya zo ya daura sama wani gun saya abin ya zo ya zama musu matsala ya zama na sata Aliyu Umaru da ake kira mai dabo Alhaji Babuga Tinku daya daga cikin manyan Fulanin ya furta cewa gaskiya ina farin ciki ta irin wannan rana saboda wannan rana irin haɗin kai da ligini a yi ciki musamman ma zuwan kanan gaskiya abu ya da da za ku kula ni za ku haɗin kai ne gaskiya ina da haɗin kai amma bai kai da wata ake so ba ya kamata a ce haka da muke mu filani masu ƙarfi irin mu filani gaskiya ya kamata a ce haɗin kan nan da muke da ya fi haka. Alhaji Abubakar Orelekwe da ake yi wa lakabin Alhaji Abu na Anka shine ya gayyaci Fulani a wajen bikin sallar. Eh alhamdulillah wannan rana ina nuna farin ciki na da jama'ar da wata kuma suka zo suka halatta kuma na ji daɗi yadda aka zo aka halarci wannan biki na nuna mana wannan shekara ina wa kowa fatan alheri Allah mai da kowa gidansa lafiya ina roƙon Allah sarki ya maimaita muna irin wannan rana muna rayu ina kira ga jama'an mu Hausawa da Fulani na wannan yanki ga baki daya siyasa nan suke yi ana cewa siyasa siyasa ba wani abin siyasa ba illai hadin kai saboda yankin nan da muke ana nuna mana kabilanci akan siyasar da muke yi waka nuna mu kabilanci makwabtan da muka sama A in lokacin siyasa ya zo da mu za a yi komi a ruwa a yi bayan ta wuce ya sai nuna halin nan na yan siyasa ne halin yan siyasa da ce rashin cika alƙawari. alhaji abu na anka kenan haka ma ƙungiyar ta miyati Allah ta ƙasa rashin jihar Oyo ta nuna godiya ga sarkin sasa sardaunan yamma Dr. Haruna mai yasin Katsina a game da taimako da kyakkyawan jagorancin da yake yi jakin awwal mai busar Fulani ya ƙayata bikin na bana. ɗaruruwan Fulani daga sassa daban-daban na Najeriya har da ƙasashen waje sun halarci bikin sallar. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.